أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 wanda ya ka dace da uku ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam tana da 2025 wadda mun haɗu ne a wannan masallaci na masjidi umar bin khattab radiyallahu anhu don darasi cikin ƙur'ani babban abin da muke fata allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa wata ce ta ƙur'ani ake karanta ƙur'ani ake bayyana ababu wanda suka shafi ƙur'ani domin abuta ƙur'ani kuma insha Allah za su amfana da ƙur'ani Allah ya samu dace idan ba a manta ba a jiya mun tsaya a aya ta shida cikin suratul fatiha wadda aka karanta mana ihdinas siratal mustaqim الرقيم الله سبحانه وتعالى يسي duk mai karanta fatiha zai karanta wannan daga ji ka san ne na addu'a ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici jiya mun yi bayani akan menene tafarki madaidaici cewa anan malam yace sai suka ce arsadana ilaihi sai suka ce Allah ka cire da mu zuwa ga tafarki madaidaici man yahdihillahu fala mudilla duk wanda Allah ya cire da shi ba wanda ya tsebatar da shi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda kuma Allah ya batar da shi ba za ka taɓa samun wani majibanci da zai iya shirye da shi ba jiya mun yi bayani akan shiriya kashi biyu ce akwai shiriya ta farko wanda ake kiranta hidayatud dalala wal bayan wal irshad wanda muka ce wannan aiki ne na kowa ka sa 'ya'yanka gaba ka rinka nuna musu abinda suke yi na daidai daidai ne ka nuna musu kuma abinda suke wanda ba daidai ba daidai bane ba haka duk wanda suke karkashinka wannan shiriya ce da yake kan kowa ba wai bari ake a ce Allah ya shiryar mana ba sai kai wannan aikin tukuna shiriya ta biyu ita ta kuma dalalatul a me ake kiranta tawfiq ita kuma shiriya ce ta dacewa wannan sai an samu dacewan Allah subhanahu wataala da ka ga wani bayi da uwa bayi da uwa bayi da kowa amma sai ka ga Allah madaukakin sarki yayi shi ya shiriya wannan shiriya ce ta Allah nan kuma ba wanda ya isa iya sawa ko ya hana idan ba Allah ba je mun ma da misali da dan annabi nuhu alaihi salam to ga ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin suratul qasas Allah madaukakin sarki ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon Allah innaka lallai kai la tahdi man tasha ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba don komi ka yi ba za ka iya shiryar da wani wanda kake son sa ba walakin Allah ya haji man ya sha sai dai Allah ce yake shiryar da wanda ya ga dama domin kai ba za ka iya shiryarwa ba dalili ai annabi sallallahu alaihi wasallam ga bafansa abu talib baban ali bin abi talib manzon Allah ya yi ya karbi kalmar shahada bai karba ba ya dauki ɗawainiyar